Kamar yadda aka yi bukukuwan sallah a fadin tarayyar Najeriya, jihar Yobe ma an yi wannan bukukuwa a wannan rana ta sallah a yau, inda Malam Ustaz Hudu Muhammad Abubakar ya jagoranci sallar Idi mai raka a biyu a filin masallacin wato Yobe Islamic Center a nan garin Damaturu, inda ya raka a biyu da dimbin al'umma musulmai. Gama dai yanda suka fara wannan sallah. al'ummomi da yawa sun halarci wannan wato sallar idi a wannan rana wanda suka hada da mai girma gwamnan jihar yobe dr alhaji ibrahim gaidam da shugaban ko kuma da sakataren jam'iyyar apc na ƙasa baki daya honorable mai malabu ne da kakakin majalisar dokokin jihar yobe honorable adamu dala dogo da kwamishinoni da ma shugaban ma'aikata da sakataren gwamnatin jiha inda suka shigo tawagar al'ummar musulmai inda aka gabatar da wannan sallah. ba shi amma kuma ta da dukiya ta yadda shi ma dai limamin ya yi kara huduba ne da jan hankali a haɗa kai a zona lafiya a kuma guji kashe-kashen al'ummar musulmi a kuma daina yin abin da bai kamata ba al'ummomi a ji tsoron Allah kana da karshe kira da a fito a karɓi katin zaɓe saboda da katin zaɓe ne kadai zaka zaɓi wanda kake so ka zaɓa ga dai hudubar shi malamin. الله أكبر ولله الحمد Daga ƙarshe al'ummomi da yawa sun yi addu'ar fatan alkhairi a wannan rana inda shi kansa limamin ya ƙara kira ga al'umma da a ci gaba da addu'a domin neman zaman lafiya a tarayyar Najeriya kuma ya nuna godiyarsa ga Allah tabaraka wa ta'ala ganin cewa jihar Yobe a baya tana cikin jihar da ta shahara wurin tashi da hankula na 'yan da kayar baya a baya wanda a yanzu a iya cewa sakamakon addu'o'i da aka dukufa ana yi ka'in da na'in da jajircewar wato jami'an tsaron tarayyar Najeriya an samu zaman lafiya a wannan yankuna ya kuma fatan Allah ta'ala Allah ya kara lafiya da zaman lafiya a fadin tarayyar Najeriya. Karshen rahoton kenan a Doya Rogashuwa labaran Liberty daga Damaturu jihar Yobe.